masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na sharhin jaridu shirin sharhin jaridu shiri ne da yake ɗauko wasu daga cikin labarai wanda suka fito a cikin jaridunmu sannan kuma mu tattauna a yi fashin baki da bakin da muka gayyato a yau a cikin shirin namu muna tare da muhammad fantami wanda shine national secretary na arewa youth network for the best society tare da shi za mu tattauna kuma a yi fashin baki muna maka barka da shigowa to na gode Allah ya saka da alkhairi to ba tare da bata lokaci ba bari mu fara da wannan labaran wanda an ga gwamnatin tarayya ta fara raba kuɗi ga masu a 'yan kasuwa 'yan kana-kana 'yan kasuwa a cikin jihar jigawa duka wannan tana yi ne bisa ga irin matsin tattalin arziki da ake ciki a najeriya tana yin shi ne kuma domin ta kara bunƙasa 'yan ƙasan musamman ɓangaren kasuwanci tunda a kiraye kirayen kuwa an ga mataimakin shugaban kasa ne kashin shatima shine ya kaddamar da wannan kuduri kuma za a fara raba masu wannan 'yan kasuwa domin ganin su kara ci gaba da kasuwanci kana ga wannan yunkurin da ita gwamnatin tarayya take yi domin ganin ta shawo kan lamura da ke faruwa a cikin gida najeriya su a nasu bangarorin a gwamnoni wani mataki ne kamata su ɗauka don ganin su ma sun taimaka ma 'yan kasa baki ɗaya. to alhamdulillahi mun gode wa allah da yanayin da muke ciki shi don alhamdulillahi ala kulli hali abin da yake faruwa shine duk mai ilimin tattalin arziki ya san ba yawan raba kuɗi ne yake sa tattalin arziki ya yi kyau ba dalili shine in dai yawan raba kuɗi ne to ai sai a rika buga kuɗi kawai a bawa kowa don gwamnati ta raba kuɗi an ba wa masu ƙananan 'yan kasuwa ba za ka ce ta yi laifi ba amma babban abin da ke damun mutane tsadar abubuwa ya za a yi abubuwa farashinsu ya sauka ya koma ƙasa su gwamnonin jihohi kowa ya sani najeriya muna da faɗi muna da fili na noma mai faɗi idan aka ɗauki kuɗin nan aka ba wa mutane masu ƙananan sana'o'i wani yana ɗan harkan kwamfuta wani yana ɗan harkan kaza amma mun san cewa akwai abubuwan da su ne ginshiƙai a rayuwa noma gwamnoni kamata ya yi in za su yi wannan tsarin don babban abin da yake damun mutane yanzu yana ɗaya daga cikin tsadar abinci inda gwamnoni za su yi wani tsari a samu manoma wanda za su iya a taimaka musu at least a ce manomi ɗaya zai iya noma abincin da mutum 500 za su ci a taimaka mishi ta wannan ɓangaren a duba wanda zai iya sai a bashi kuma a tabbatar ya yi don ba karɓan kuɗin ba ne kawai damuwa an yi abun da zai taimaka wa tattalin arziki ko kuma kawai an karɓi kuɗi ne an yi amfani da su wani zai iya karɓan kuɗin in ya ga dama kawai zai yi gyaran gidansa wani in ya ga dama zai karɓi kuɗin ya je ma ya kara aure kara aure ba laifi ba ne abu ne mai kyau hmm. wani zai iya karɓan kuɗin maimakon ya je ya yi noma idan ya karbi kuɗin kawai sai ya je ya yi wani cin daɗinsa da shi ya yi bushashinsa da shi shi kenan hmm. abin da ake so shine in gwamnati ta bada kuɗi kuɗin da aka baka amfanin da za ka yi da shi ya zama yana da tasiri akan wata babbar matsala ta tattalin arziki wanda ta addabi mutane musamman noma duk da mun san cewa kullum ana korafe-korafe a ko'ina cewa noman nan ma kusan ya gagara saboda matsalolin tsaro sun yawa amma dai mun san har yanzu akwai wuraren da ana iya yi noma kuma ana samun amfani a haƙƙi ne na 'yan ƙasa a kan gwamnati na ta samar da tsaro wannan bangare daban bangare na biyu haƙƙi ne na 'yan ƙasa a kan gwamnati ta taimaka musu yadda sana'o'insu da kasuwancinsu zai yi tasiri to kaga gwamnatocin jihohi su yi ƙoƙarin tabbatar da tsaro ya samu sannan kuma su yi ƙoƙarin bunƙasa ba wa mutane kuɗaɗe kuma a tabbatar sun yi wani abun da zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa da shi to a yanzu da muka ga ita gwamnatin tarayya a cikin kotu kai ta riga ta yi kokari ta sa halima ƙananan hukumomi da su ringa cin gashin kansu wanda kudin su zai ringa fitowa ne daga gwamnatin tarayya tare ce shiga cikin kai tsaye hmm. babu wata wani inda inda tsakanin su da wasu gwamnoni hmm. kana ga shi ma wannan zai iya taimaka ma talakawa a Najeriya su bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ma gaba ɗaya zai taimaka kwarai da gaske amma mu abin da muke dubawa shine a fara aiwatarwa ka san abu kala biyu ne duk wanda ya san doka ya sani mataki na farko ba ka je in ka je kotu aka yi maka hukunci wannan mataki na ɗaya ne aiwatar da hukuncin kotu shi ma wani mataki ne shin gwamnatin tarayya ta shirya ta aiwatar da wannan ko yanzu ko ina ka je ka duba za ka ga akwai hukunci hukuncen kotu da ta yi eh an baka hukunci ba a yi musu da kai ba ba a ce maka ba haka ba ne ko karya kake amma shin an aiwatar da shi ko ba a aiwatar ba idan aka ba da kuɗin kuma su kananan hukumomi ciya shugabanni na ƙananan hukumomi in an ba su kuma su ma sai an sa ido a tabbatar sun yi wa al'umma aiki da kuɗin hmm. kaga wannan idan an yi wannan hmm. to in Allah yadda wannan hukunci na kotu zai yi ma'ana amma in ba aiwatar kuma aka sa ido aka tabbatar cewa shugabanni na ƙananan hukumomi sun yi amfani da shi ba kar ya zama wani aiki mai yawa akan hukumar ƙididdiga da bincike hmm. eh, hukumar ƙididdiga da bincike na masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc idan ba a yi wannan saboda yanzu idan ka ce shugaban efcc ya fara bin shugabannin kananan hukumomi a jihar misali kamar a jihar kano mutum 44 zai bi kansu ga yanzu idan ka kula fa ko gwamna ne ya sauka ko minista ya sauka kafin a iya a yi kes da shi har a kama shi har a gurfanar da shi a gaban kotu wannan wani sabon magana ne to sannan ita efcc hmm. idan ka ce misali ko jihar kano yanzu misali kamar jiha ta jihar gombe hmm. muna da kananan hukumomi goma sha daya hmm. idan ka ce wani shugabannin kananan hukumomi biyar ko shida ko bakwai sun ci kuɗi kowane ɗaya fa za ka riƙa kes da shi shi ɗaya ne ɗaya za a bi ɗaya za a bi sannan idan yanzu misali efcc tana so ta binciki gwamnonin najeriya gaba ɗaya za ta binciki mutum 37 ne har da ministan abuja idan kuma za ta binciki shugabannin ƙananan hukumomi za ta binciki mutane 774 ne yaya kake ganin efcc tana da kayan aikin da za ta yi kesi kes a kotu kuɗi wadatattu a kes-kes a kotu guda 774 kaga wani aiki ne babba kuma har yanzu yawwa to ya kamata wannan ma a duba to bari mu dauka wannan labarin da muna magana an taɓa bangaren noma su ma na ga wannan hukuma ta kididdiga na wato bangaren abin na kididdiga ta najeriya tana maganan cewa farashin kayayyakin abinci irin da kayan masarufi musamman wake doya shinkafa sun yi tashin goron zabe da ba taɓa ganin irin shi ba a najeriya musamman ma a cikin watan da ya gabata da kuma watan da muke ciki wannan kuma ya biyo baya ne a digan da suka yi binciken da suka yi ya nuna cewa hada irin matsin tattalin arziki da ake ciki musamman na janye tallafin man fetur da aka yi wasu kuma suna kara cewa da irin a ƙara haraji-haraji da aka yi a najeriya a daidai wannan gaba ita gwamnatin tarayya kana ga wani mataki ne kamata ta ɗauka don ganin wa'annan kayayyakin masarufin sun yi kasa warwas inda talaka zai shiga kasuwa ya samu ya sai mai mudu guda mudu biyu ya samu a cikin sauki ba tare da ya sha wahala ba to mun gode wa Allah mataki na farko kowa ya sani cir da zaran ka cire ka ƙara farashin man fetur ni kullum ina cewa a najeriya ba mu bukatun tallafi shi yasa ya kamata refinery a ce gwamnati ko kuma 'yan kasuwa suna da refinery da ke aiki a ɗebo mai mannan a ƙasa yake kawai ɗiba za a yi a tace idan aka ɗiba aka tace sai kai shi gidan mai a sayar ma 'yan najeriya mai ɗin nan da sauki kowa ya sani a najeriya duk lokacin da farashin mai ya ƙaru farashin komai zai ƙaru don babu abin da ba a yin sufurinsa daga wani waje a kai wani waje da zaran ka ƙara kuɗin sufuri ka ƙara kuɗin mai kuɗin sufuri zai ƙaru. da zaran kudin sufuri ya karu duk abin da aka dauka shi ma kudinsa zai karu hatta kai da kanka in za ka yi tafiya an kara maka farashin kudin mota ai dole kai ma abin da ka sana'ar da kake za ka kara farashi hmm. kayan abinci ko ma menene sai an dauko shi daga wani waje an kai wani waje mataki na farko kenan a sauke farashin man fetur man fetur in nan ba taki ake bashi ba hmm. ba noma shi ake yi ba ba kuma an ce wai in ba a mishi wani tsare-tsare zai gangara ya gudu a daina ganin sa bane man nan fa Allah ne ya zuba shi a ƙasa me yasa gwamnatin Najeriya sai an yadda za a rika sayan sa da tsada wannan wani irin matsawa 'yan ƙasa ne a yadda za a saye shi cikin sauki yadda kowane ɗan ƙasa bai kamata litan mai ya wuce naira ɗari a Najeriya ba bai kamata ya wuce haka ba hmm. a je duk abincika bai kamata ya wuce naira ɗari ba yau da zaran ka dawo da litan mai naira ɗari ko ka biya mafi karancin albashi wa ma'aikata dubu talatin ko dubu talatin da biyar ba za a complain ba wanda zai nuna damuwa a kai kina abin duk zai shafi kowa da kowa ke zai shafi kowa da kowa mataki na ɗaya kenan mataki na biyu maganar ita hukumar ƙididdiga da bincike ta ƙasa wato national bureau of statistics da turanci hmm. ya kamata kowa ya sani ya kamata su ma sun sani a yanzu ana cikin damuna ko akwai cire tallafin man fetur ko akwai ƙare-ƙaren kuɗin haraji ko babu lokacin da ake shuka ake noma a gona cikin damuna kayan amfanin gona yana karanci hmm. duk abin da ya yi karanci a ilimin tattalin arziki idan abu ya yi karanci farashinsa yana karuwa hmm. a turanci ana kiransa demand and supply hmm. principle of demand and supply ma'ana tsarin kawo kaya da kuma bukatuwa bukatan al'umma idan akwai kaya da aka kawo a wadace hmm. to farashi zai sauka idan kuma kaya ya yi karanci to farashi zai yi sama lokacin da ake shuka a gona ake noma kafin a yi girbi tsakiyar damuna amfanin gona abinci duka yana ƙara tsada lokacin da aka yi girbi ma'ana an samu kayan abinci ya wadata to kayan abinci farashinsa zai sauka a lokacin ne ma wasu suke saya su yi ajiya to yanzu an haɗa mana su duka an ƙara farashin man fetur an ƙara haraji kuma an zo ana tsakiyar damuna kuma ana matsalar tsaro to duka waɗannan abubuwan sun taru ai dole farashi na kayan abinci ya yi sama dole talaka ya ce wayo Allah to ita gwamnatin tarayya ita ce alhakinta ne haƙƙin 'yan ƙasa ne a kanta cewa a nema wa mutane yadda za a yi abu ya yi sauƙi a ita ma gwamnati tana da rumbuna na ajiye abinci ya kamata gwamnati ta yi tsarin da da zaran damuna ya shigo wata ɗaya na shigowar damuna wata biyu zuwa wata uku na cikin damuna a lokacin da gwamnati ya kamata ta fitar da kayan abinci a sai da shi wa talakawa a arha ko ba a sai da shi akan tsarin da wani zai zo ya saya duka ya je ya ɓoye ko kuma ya saya ya je ya sake sayarwa da tsada ba hmm. kar a sayarwa mutum abin da zai ci na sati guda wannan shine zai taimaka so ita hukumar ƙididdiga da bincike ta ƙasa national bureau of statistics ya kamata ta riga duba yanayi na lokuta na shekara to amma ko da yaushe mun tashi magana za ka ji mana maganan gwamnati gwamnati kuma mun san a cikin najeriya nan muna da manyan attajirai wanda za ka ga wasu kasashe attajiran kasansu su ne suke yi noma in suka yi noman nan suka iya ci da al'ummansu wani mataki ne kake ganin su attajiran najeriya wanda ya kamata su zo su zuba jari a cikin bangaren noma wanda har waɗansu ɗin ƙasashen ƙetare za su iya sha'awa su ga ni su ma su zo su zuba jari domin tallafa ma ƙasan baki ɗaya ni abin da nake so in fahimtar da mu idan gwamnati tana so ƙasa ta yi kyau gwamnati ƙasa za ta yi kyau idan gwamnati ba ta son ƙasa ta yi kyau to ƙasa ba za ta yi kyau ba duk ba attajirin da ya fi gwamnati ƙarfi to amma kana ga ko wanda zai so a ce a cikin mulkin sa. kuma ya ce a ƙasar shi ta lalace yanzu barin baka misali shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya sa abin da yake faruwa akan matatar mai na dangote kaga dai gwamnatin tarayya tana da matatun mai har guda uku hmm. dangote attajiri ne wanda kowa ya sani hmm. ya gina matatar mai ba mun ce wai dangote ba yi da kurakurai ba hmm. yana da kurakuransa dan yanzu ka bani awa uku kacin faɗi kurakuran dangote ba zan gama faɗansu ba amma abin da nake so mu gane shi ne tun da gwamnatin tarayya tana da matatun mai nata ba sa aiki sai wani ya zo ya yi nasa to ai sai a ba shi dama a ba shi man da yake bukata a ba shi goyon baya da tsare-tsaren da zai taimaka amma kuma sai a sa masa ka'idar kar farashi ya wuce kaza yanzu abin da yake faruwa da dangote na matatar mansa da kake ganin ba a ba shi ɗanyen mai da zai tace hmm. ya yi amfani da shi wannan shi yasa nake ce maka gwamnati gwamnati ne wannan zai sa wasu mutane a wasu ɓangarori ma ba ɓangaren mai kaɗai ba hmm. attajirai wanda suna ganin ya kamata su zuba jari su yi abu za su ji tsoron zuba jari kar su je su zuba jari a zo a walakanta su hmm. yanzu ba sai na faɗa ba duk wanda ya kalli abin da yake faruwa ya san dangote na cikin wahala duk da ko da ya yi abun don ci gaban al'umma ko ya yi don riba tun da dai ya yi sai a yi idan kuma gwamnati tana so sai ta sa matatun manta su ma su rika aiki in mutum ya je zuba jarinsa a noma ko a wani abu gwamnati ta zo ta fito da wani tsarin da zai karya shi a zai yi kamar yadda yanzu matatar man dangote za ta iya tana tace mai amma ba ta tacewa ka san asarar nawa dangote yake yi kowace rana dole kafin matatar man nan ta kai wannan matsayin da take a yanzu ya yi lissafin riban nawa zai rika ci a kowace rana haka duk wani attajirin da zai sa wani kuɗi ya sa wani jari zai lissafin riban nawa zai rika ci ko da a ce gwamnati za ta ce muna da tsari na farashi duk abin da za ku yi ba zai wuce naira kaza ba hmm. zai lissafi da wannan farashin ya ga nawa zai samu idan ya ga akwai riba hmm. zai ci gaba da yi hmm. idan ya ga babu riba zai bari amma idan aka barka ka zo ka zuba kuɗi ya kai wani matsayi matsayin da ya kamata ka fara samun riba sai aka fito da tsare-tsaren da zai karya ka ya za ka yi ka yi gwamnati ya kamata a duba a fito da tsare-tsaren da zai taimaka wa mutane wajen sana'o'insu da kasuwancinsu to bari mu leka kan wannan labari tun da mun taɓo ɓangaren ɗangote sai kuma muka ga ita a wannan ƙasa ta gabon shugaban ƙasanta ya yi kira ga aliko dangote ya ce ka zo cikin ƙasarmu ka zo ka zuba jari ka buɗe kamfanin ya kira kamar kamfanin siminti da kuma kamfanin taki a daidai kuma lokacin da ita gwamnatin najeriya take ta samun turka-turka da dangote wanda hawa suke cewa dangote yana masa kaka gida duk wani kasuwanci yakan bi ya yi kaka gida wanda mun sani kwanakin baya ya yi maganan cewa yana so ya koma bangaren a karafuna a nan ma zai zuba zai buɗe wani katafaren kamfani inda za a fara yin ayyuka daban-daban a cikin gida najeriya wannan abubuwan da ke faruwa tsakanin shi da ita wannan kamfani na npcl ya sa na ji shekaran jiya yana maganin cewa ya ma janye a kan wannan kamfanin da ke so ya buɗe na karafuna sakamakon an ce yana yin kaka gida a cikin kasuwancin gaba ɗaya najeriya kwatsaushe kuma gashi yanzu su kasan gabon suna maraba da shi kana ga yanzu idan aliko dangote yanzu ya karkata akalan shi zuwa wasu kasashen afirka ko kuma kasashen duniya a najeriya anya ba za ta shiga cikin wani a mawuyacin hali ba kuwa duba da yana daga cikin ɗan ƙasar najeriya wanda yake zuba jarin shi a gida najeriya domin najeriya da 'yan gaba gabaki da su amfana e, wato dama can kullum abin da ya sa muke maganan gwamnati ta taimaka wa 'yan kasuwa su ji daɗin yin kasuwancinsu kuma kar a bari su tsawwala farashin kayayyakin amfani. Hmm. saboda ya zama suna jin daɗin yin kasuwar suna da nitsuwa idan suna kasuwar ba su jin daɗin ta ba su da nitsuwa ba su da riba ko kuma ana su ko kuma ana ganin za su yi kaka gida to dole za su karkata akalarsu zuwa wata kasashe wasu kasashe su je su zuba jari idan yanzu dangote aka ci gaba da takura masa ya koma zuba jari da buɗe kamfanoni a ƙasar gabon 'yan ƙasar gabon za su samu aikin yi za su samu tattalin arzikinsu zai bunƙasa hmm. mu kuma nan najeriya namu zai yi ƙasa hmm. to kaga kamar a ce kai kake da arziki mun zama kamar inuwar giginya hmm. na nesa kan sha yawwa bishiyar giginya na tsaye a nan amma wanda yake can nesa ne yake shan inuwanta to maganar kaka gida duk wanda yake ganin cewa dangote yana kaka gida shi wanda yake cewa dangote yake kaka gida din kowaye ne ya je ya bude irin abun da dangote yake yi a gani kuma shi dangote na ya fito ya yi magana ya ce shi fa bai hana wani ya yi irin sana'ar da yake yi ba asali ma duk da mun san cewa Uh, mutum zai iya faɗan abu a baki hmm. amma a bayan fage abin da yake yi daban hmm. amma a ita gwamnati idan ta ce dangote ya yi kaka gida ita take ba da license hmm. ma'ana takardar izinin buɗe kowace sana'a hmm. in ka ba wa dangote takardar lasin na izinin ya yi refinery hmm. sai ka ba wani ma ya yi ka ba wani ma ya yi kaga babu maganin kaka gida kuma shi ma dangote ya ce akwai 'yan najeriya da suke da kuɗi sama da shi su ma su je su ɗebo kuɗaɗensu daga dubai daga sauran kasashe na duniya inda suka je suka ɓoye kudadensu su zo su zuba jari su ma su yi sana'a kamar shi ma yadda yake yi sannan sai su fahimci shi ma me yake ciki ni kullum ina faɗa ba na cewa dangote ba da nasa kurakurai maganan farashin siminti da sauransu wasu abubuwan da zai duk ba za ka ji daɗi ba hmm. amma tun ake ganin kamar wasu suke ganin kamar yana kaka gida ni na fi son mutane da yawa su zo su shiga su rinka yin sana'o'in da yake yi daga nan farashi zai sauka ƙasa shi ma kuma ya ce bai hana ba shi ma ya ce duk wanda yake so ya yi ya zo ya yi to me wani abun juye-juye a ciki babu maganan kaka gida a nan shi shugaban hukumar ah, harkokin mai hmm. da yake cewa kamar dangote ya yi kaka gida gwamnati tana da refinery ta gyara refineries matatun manta ta gyara su su ci gaba da aiki shikenan babu maganan kaka gida a nan duk da ji akan korafe-korafen da suka fara kawo akan matatan man sun ce man da yake tacewa wai bai da inganci wanda shi kuma a nashi korafin ya ce akwai waɗanda suke shigo da gurɓataccen mai cikin gida najeriya wanda za su zo su mika takardan bogi a ba su sahalewa su shigo cikin kasuwar najeriya su fara sai da mai a cewar shi ya ce idan har aka bi gidajen man da ake sai da mai a najeriya a nan ya kamata a je a duba a ingancin man da ake sai da gidajen najeriya sannan ya ce ba wai kawai a je a tsaya daga nan wajen jiragen ruwa a auna ba ya ce akwai wanda suke bi ta bayan fage kuma akwai zargi zargin da ya kara cewa akwai waɗansu manya a najeriya wanda suna da matatan mai a malta wanda ya ce shi yasa ba sa so shi matatan man shi a rinka bashi danyen mai yana tacewa a najeriya domin zai iya kashe musu kasuwa to shi kuma a shugaban kamfanin na nnpc wato Melekari ya fito ya ce shi dai a nashi bangaren bai da wani kamfani ko kuma zuba jari a wata ƙasa banda harkar noma da yake a najeriya kuma ya ce bai san ko akwai wasu ma'aikatansu a cikin nnpcl wanda suke da sa hannu a wanda ya sun cewa suna da wani kamfani a waje ko kuma sun zuba hannun jari a waje ba har akwai maganan da ya ce ya kamata hukumomin tsaro su je su yi bincike akan maganan da alhaji aliko gwate ya yi idan har akwai wani jami'in hukumar nnpc wanda yake da sa hannu ko kuma jari a kasan waje a matatan mai to lallai a zo a gurfanar da shi a gaba a gaban kuliya domin ya fuskanci abin da ya girba shin duka wannan maganganun nasu kaga wannan ya soke wannan ya soke wannan yanzu dai a wannan bangaren wani mataki ne kake ga ita gwamnatin tarayya ya kamata ta yi domin mun sani dai aliko dangote ya riga zuba jari a cikin gida najeriya kuma ko ba a ce komai ba idan har matatan shi ta fara aiki za ta samu ma'aikata da yawa a cikin najeriya sannan tattalin arzikin najeriya zai bunƙasa sannan na biyu kuma farashin mai ma zai iya karewa warwas wasu kuma suka kara magana akan har ta takin zamani nan gaba zai fara yi komai zai wadata a najeriya ita kuma tarayya wani mataki ne kamata ta ɗauka domin ta shiga tsakaninsu da ita kamfanin nnpcl to ba wani abu ba ne ina ganin matakin ma an fara ɗauka kamar shi ministan mai ya kira su an yi mitin na gani a social media cewa ministan mai ya kira su mm. an yi mitin ana so a daidaita a fahimci juna a ci gaba da mu'amala kuma shi ma kamfanin dangote a dai samu mafita hmm. to abin da yake faruwa shine kamar maganar kaga minista yana kokarinsa hmm. kamar maganar cewa wasu da suke da matatun mai a kasashen waje irin su malta hmm. duk dan najeriya da yake da arzikin da zai gina matatar mai a najeriya ya tafi wata kasa ya gina 'yan najeriya ba su da aikin yi 'yan najeriya na cikin talauci suna sayan mai da tsada don yana da rifanari a kasar waje baya son na najeriya ya aiki ya dawo da rifanarin sa nan in kuma ba zai iya ba can kasar da yake tace mai a can ya rika sai da musu a can mu mun fi son mu sayi wanda aka tace a najeriya mu a matsayin mu na 'yan najeriya saboda mun fi son a ce 'yan najeriya ne suka samu aikin yi tattalin arzikinmu yana bunƙasa ko mun sayi abu da sauki ya fi mana amma duk wanda yake da wani gida matatar mai ko a malta ko a ina in ya isa shi waye ne ya fito ya faɗa cewa shi yana da gida yana da matatar mai shi yasa baya son a abu kaza baya son a abu kaza mu 'yan najeriya za mu gaya masa ya je ya sai da man a wacar ƙasa ai kamar abun kamar suna yin shi ƙarƙashin ƙasa ne kenan to ƙarƙashin ƙasa sun zama munafukai kenan shi yasa kamar shi aliku dangote zargin da yake kenan baya so ba sa so matatan shi ya fara aiki domin za a daina basu tace mai a kasashen ƙetare shi kuma yana so a bashi matata ma amma duk da na ji shi wani a Ahmad Umar Faruk yana daga cikin manya daga cikin kamfanin yana PCL ya ce sun zauna da Aliko Dangote sun ce mishi ba zai yi shi kadai a dinga bashi tace ɗanyen mai a Najeriya kawai ba domin sun ce ya kamata suna so a ringa samun gogayya ne da sauran kamfanin To hana to shi yasa hana wannan gogayya hmm. su shi shi alhaji umar faruk din wa ya hana ya faɗi wanda ya hana gogayyar shi dangote ya ce bai hana ba hmm. kai kuma ka ce kana so kai to kai mana wa ya hana ka to yanzu kenan kaman a bangaren nan wurin shi dai abin da na fahimta su suna shi dangote kaman yana so su ɗaya su bashi ɗanyen mai ne ya tsaya ya tace yadda ya wadata domin maganganun da yake yi ya ce ba a bashi ɗanyen mai ba shi yasa yake so ya faɗa kaman ƙasar ga angola ya hmm. fara shigo da mai da wasu kasashe wanda wasu kuma suna ganin cewa kamar abun kunya ne a ce najeriya wanda take daga cikin a kasan afirka ne tana daga cikin kasan da ta fi kowa danyen mai amma kuma sai a ce an ga aliko dangote ma bai samun isassun man da yake tacewa ba ka ganin kamar wannan wani abun kunya ne a gida Najeriya kuwa. To wannan shugabannin kamfanin NNPCL da uh, na, midstream and downstream mm. petroleum regulatory agency mm. shi Umar Faruk. Mm. Su ya kamata su yi bayani akan wannan. Shin Najeriya ba ta da man da za a ba wa Dangote ne? In kuma ya ce ana son a riƙa gogayya don kar Dangote a ce ya yi kaka gida a kan harkar mai a Najeriya ba wanda ya hana wannan. ba wanda ya ce kar wani ya tace mai ba wanda ya ce kar wani ya yi matatar mai babu dokar da ta faɗa to in kuma ka zo kana cewa ai dangote zai yi kaka gida to kai ma ka je kai naka gwamnatin tarayya tana da matatun wannan mm. shekara dangote ya faɗi tun shekara wajen hamsin da biyu mm. kuma duk ɗan najeriya ya sani mm. lokacin da matatun man najeriya suka daina aiki kuma duk ɗan najeriya ya san nawa ake ta kashewa kullum akan matatun man Najeriya ba sa aiki so dan wani ya zo ya yi nasa kuma sai ka ce zai kaka gida ni wannan maganar ina ganin ba ta da matsaya ba ta da babu hujja babu dalili kawai magana ce ta ra'ayi ta son kai mu 'yan najeriya abin da yake damun mu shine mu samu man fetur da sauki mu samu Eh, taki da sauki duk abubuwan da kamfanin mai da suke tace mai za su iya fitarwa ina ganin hadda kwalta da ake yin hanya da mm, ita mm. hadda mai hadda diesel abubuwa da yawa mm. hatta roba da za a rika yin abubuwan amfani na gida da robobi da sauransu duk za su fito daga wurin kuma 'yan najeriya za su samu aiki mu wannan shine mu duk wanda yake da wata manufa ko yana cikin gwamnati ko baya cikin gwamnati manufarsa ba ci gaban najeriya ba to mu ba mu damu da shi ba mu babu ruwanmu da shi in kuma yana wani ofis na gwamnati mu muna kira ga shugaban kasa bola ahmed tinubu a cire shi a kawo mana wanda zai yadda tattalin arzikin kasar mu zai kyau to masu kallon mu duka duka anan damu da sa'aya da sharhin jaridu a madadin bakon namu muhammad fantami sai kuma hukumar gidan talabijin na farwa ta shakallo sai kuma baban gida ahmad ni umar salisu ya nake wa mu kasance lafiya